الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون waɗanda muka ba su littafi daga cikin malaman yahudawa da kiristoci sun san al'amarin canza alƙibla wanda yana cikin alamun annabcin Muhammad a wurinsu, kamar yadda suka san ‘ya'yansu suke iya bambance su daga wasunsu, amma duk da haka wasu daga cikinsu suna ɓoye gaskiyar da ya zo da ita, saboda hasada suna yin hakan suna sane da cewa manzon Allah gaskiya ne.